duniya da kuma tsoron mutuwa a ciki ya yi mana jawabi ya mana wa'azi ya jawo mu ya ba mu misali da cewa wannan mahalicin kan ne mai renonka ma'ana mai kula da kai mai ɗaukan duka ɗawainiyanka ba wani da yake da ta'asiri a cikin rayuwarka idan ba Allahnka ba ba wanda yake da kuwa akan bayarwa ko hanawa idan ba Allah ba ka yi imani da mala'ikun Allah cewa mala'ikun Allah samammu ne Allah ya halitte su ne da haske dukkansu akwai ayyuka da Allah ya ɗora su a kai ba su saba ma Allah ba su gajiya da bauta ma Allah ka yi imani da littattafan da Allah ya saukar cewa shirya ne wahayi ne Allah ya saukar da dukkan wahayi ne domin ya shirya da bayinsa bayi ba za su iya rayuwa ba babu wahayi a sanansu ka yi imani da manzannin Allah ‘yan aike ne daga Allah Allah ya aiko su ne su zama jagorori mabayinsu zuwa ga shiriyar Allah babu wata al'umma da za ta iya rayuwa ta kai tudun mun tsira ba tare da biyayya wa annabinta da manzanta ba domin shi ne jagoranta ka yarda da ranar alkiyama yadda da ranar alkiyama ka yarda cewa idan an mutu za a tashi duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama za a tsayi da kai a gaban Allah duk abin da ya faru da kai a rayuwanka za a maka hisabi a kai za a maka hisabi za a auna maka aiki za a baka littafi ƙarshe akwai hawa siradi akwai wuta ko aljanna ka yadda cewa duk daren daɗewa da ka tsaya a gaban wanda ya halicce ka yadda da kaddara ta alkhairi da ta sharri kudurce wannan a cikin zuciyarka da yadda da shi shine imani shine kuma tabbataccen imani to amma imani bisa aqidar ahlus sunna yana karuwa yana ruwa imani kiwon sa ake yadda kake ciwon kajinka gurgudun kiyaye dokokin Allah da kuma nisantan sabon Allah gurgudun haɓakan imaninka gurgudun saba ma Allah da tsallake dokokin Allah gurgudun komawa komawan imaninka baya saboda ka yan uwa imani shine kudurce waɗannan rukunai da kuma sa su a cikin aiki bayan sun shiga cikin furucinka da kuma ƙoƙarin aikata ayyukan alkhairi wadda za su zama reno ga waɗannan rukunan imani da suke cikin zuciyarka abu na biyu cikin tambayarsa shine gudun duniya wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina da bukata guda biyu a rayuwata ina so mu shirya da Allah alakar mu da Allah ta yi kyau ina so kuma alakata da mutane kyau. An kyau annabi ya ce mishi wannan tambaya ce mai sauki izhad fi duniya yuhibbuka Allah kayi taka tsantsan da duniya Allah zai so ka izhad fi ma inda nas yuhibbuka nas sannan kayi baya baya da abin hannun mutane sai mutane su so ka saboda haka gurgudun kamewarka daga duniya ba rashin neman halal shine gurgudun duniya ba domin waɗansu suna ɗaukar cewa gudun duniya hatta abin da Allah ya halatta maka guje wannan ba shi bane gudun duniya domin da yawa daga cikin ustazai sukan dauka talauci ma ustazanci ne kuma wannan kauyanci ne dole ka tashi ka nemi abin da ka rayu da shi kai ma ka shiga mota irin motar da kowa yake shiga ka rayu ta ka tsantsan da duniya shine yi baya baya da ka je ka lakuto wani abu na haramun ka sashi a cikin rayuwarka cin wani abu da zai zama maka mummunar makoma bayan mutuwarka wannan shi ne taka tsantsan da rayuwar duniya Shi ne kuma mutuncinka a duniya shi ne mutuncinka a rayuwa saboda haka imani shi ne kiyaye waɗannan rukunai da Allah ya umarce mu da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da su sannan kuma ka yi taka tsantsan da rayuwa kar ka yadda ka ketar wani haddi daga cikin haddodin da Allah ya sanya to wannan za ka samu rayuwa na gartacciya matukar kuma zuciyarka ta ɗebe ka zuwa ga afka ma bukatar rayuwa har ta kai ma za ka faɗa cikin abin da Allah ya haramta to kaga rayuwa ba ta yi kyau ba Allah ya samu dace na'am sai mai tambayan wankan janaba da mai nimala abin daure gashi kawai abinda ake bukata kai annabi ya yi umarni a wankan janaba a wanke shi wankewa mai kyau saboda ka babu babu yadda ake ce an ɗaure shi da wani abu wani kuna ɗaure kuma a ce yana wanke yadda ya kamata saboda ka ta cire wannan abun ta wanke in ta gama wankanta ta mayar ta saka shi ke wannan ba abun nan mai kula kai bane na subhanallah Allah sai ta biyu akwai sanarwa kamar haka akwai wasu suna da shi aka makalla ya gabatar a wasu wurare ina rike da su a nan masu bukata akwai a waje misali na farko akwai wa'azi mai taken hirar dan aljanna da nadaman da musa yana da kyau Allah kuma ya samu akashi na farkon amin akwai kasa na biyu da suna ɗanɗanon imani imani yana da zaki a ji a zan da nashi akwai kan suna aure sai na uku kamar yanzu sauran aure dadi sai na hudu shi littan da ake gabatarwa yanzu ana tashi duk da son kasafin akwai a waje dvd ana tashi a samu kasafin a waje wani tambayoyin na ana su saboda suna kama da juna nan ah, mana wannan yake ni ne nake da babban tagana kuma uban yaron sannan kuma baya min magana ko da na yi masa malam ban ji tambayar nan ba tambayar ita ce na'am yace ni ne nake da babban tagana babban ƴaƴansa eh. wansa kenan na fahimta to all right all right na gane na gane to eh, eh. na kuma shi babban yace baya mini magana ko da ya hana matansa ko ya hana matarsa ko abinci daban wallan sana ka kai makana yanzu kuma auren yata ya fashi ya halatta na nemi wani don ya zane maka wali sannan ya halatta a cikin hanyar na'am to idan yadda ta yi tambayan haka ne shi babba bai kyautata ba domin ‘ya'yan ɗan uwansa wa kokani ‘ya'yansa ne kusan kuma bayan mutuwarsa wannan nauyi yana kansa ne to amma tun da bai sauke wannan haƙƙi ba to musulunci ita kuma ba zai ba ta dama ita kuma ta kore abin da Allah ya ɗora na haƙƙinsa a kan ‘ya'yan wansa ko ‘ya'yan ƙaninsa ba watan kullum mutanenmu suna da ɗan samun damuwa ɗan ishkali game da hakkoki guda biyu da abokan zama suka yi musharaka shine idan Allah ya ɗora wani haƙƙinka a kaina in baka ni ma aka ɗora wani haƙƙi na a kanka to ƙin baka haƙƙinka a musulunci bai ka da haƙƙi na a wajenka jama'a mun fahimta idan aka ɗora kana da wani haƙƙi a kaina da shari'a ta ɗora mini ni ma ina da hakki a kanka da shari'a ta ɗora maka to don baka bani hakki na ba shari'a ba ta ba ni certificate nima in hana ka naka haƙƙin idan muka yi haka dukan mu biyu za a je a tsaye da mu a filin alkiyama a mana horo domin kowa ya yi ba daidai ba wannan ke faruwa idan aka samu rabuwa tsakanin mace da miji to idan mijin ya tashi zai rama abin da matar ta mishi sai ya haɗa da matarsa da Allah duk sai musu ba daidai ba ko ita idan ta tashi za ta huce abin da mijinta ya mata sai ta hada da Allah da mijin duka sai ta musu ba daidai ba misali idan aka samu shika tsakanin mace da miji to Allah ya yi doka ta zauna a gidan kar ta fita to ta zauna a gidan ba dokan miji bane dokan Allah ne ce mata ka fita ko ka kwashe kayanta ka zubar yanzu bayan ka taba ta kuma ka taba Allah ita kuma bayan auren ya mutu ta je ta ɗebo pick up ta kwashe kayanta ta taba miji kuma ta taba Allah to mutanen mu galibi wato ba safai suke iya gane idan wani ya maka laifi ka takaita abin a kansa ba sai kaga in ka zo ramawa har shari'ar ma ita kanta ka taba ta saboda ka shi babban su ne har abada babu ran da wannan matsayin zai sai wan uban su ne wan uban su duk halin da yake cikin wan uban su ne so babu wani hali da za su shiga wannan alakan a yanke ta dole ‘ya'yan su ba shi haƙƙinsa na wan ubansu ko ƙanin ubansu ita ma ta ba da haƙƙin ‘ya'yanta a wajen babbansu dole su ne ma masu ɗaura mata aure masu ɗaura ma ‘ya'yanta aure su ne waliyanta in za a je a tambayi auren dole wajen za a tambaya so babu dama don su basu mata mu'amala mai kyau ba ita kuma ta ce bari ta katse wannan alaka saboda ka ta yi haƙuri in an zo maganan auren ya'yan ta tura su wajen baffanun su je su yi magana ranar da baffanu suka saka shi ne ranar aure ko da ita ranar bai mata ba sannan baffanu su ne masu ba da aure kar kuma ta yadda faɗanta da baffanun ya shiga tsakanin ya'yan don a musulunci malam akwai doka mai tsanani idan kana faɗa da wanka kar ka yadda ka gaya ma ɗanka mai ya haɗa ka da yayanka laifi ne ka bar ɗanka ya shiga rigima tsakaninka da wanka ko da ƙaninka ko da wani ɗan uwanka saboda kar ta bar 'ya'yan su shiga rigimar da yake tsakaninta da ƙannan mijinta ko yayin mijinta su baffaninsu ne ita uwarsu ce su su ba su haƙƙin baffanu su ba ta haƙƙin uwa ita kuma ta ci gaba da rigimanta akan haƙoƙinta in ta yi haƙuri kuma shine mafi alkhairi amma kar ta sa 'ya'yan a cikin rigima ɗin na'am amin takarda ta gaba sai da malam kan ya ja hankalin yan uwa mata game da wajibcin sannan hijabi domin rashin sannan hijabi ko kuma sannan hijabin zamani idan kananan nan ya zama ruwan dare a cikin al'umma wannan kiran kuma ka haɗa maza ne a mata ne da maza kuma eh. mazan kuma yana zama mai kara jan hankalin yan uwa da musamman a maza kamar da rubutun sannan da rashin halartar ta'alim a masallaci sai ɗan kaɗan daga cikin yana cewa mun fi damuwa da mai da hankali a kan karatu na makarantar boko wasu har ba ba ka bacci sosai a tsakani kuma yana hannu to bismillah kai mala tambaya ta gaba ce malam mutum ne damuwa ta dame shi sai ya kama yin azumi yana roƙon Allah ya yi shi damuwarsa sai na ji wasu suna cewa azumin na fila an fito ana hutawa to malamin azumin na fila a jerin ba kyau ne ina son tsarin da Na'am. Bismillah. <laughs> <laughs> to jan hankali na farko wa mata game da abin da ya shafi sashi jabi wato ko lokacin da muka zo karkuce na yi muku gori da na ga ɗaliban sun sha bambam da ɗalibanmu na school of nursing da midwaya free namu na bauchi mu da muka zo daga bauchi kowa ya ga yanayin makarantanku zai yi mamaki school of nursing kusan duk darussan a school of nursing na bauchi muke yi yau kusan shekarar mu tara muna program a can tsakani da Allah inda mun zo da su da kun sha mamaki to abu na farko shine ku ji tsoron Allah ku sani cewa karatun boko wani abu ne da Allah ya halatta ma al'umma domin amfanar kanta da kanta amma wannan ba zai baki dama kuma ki laifi ma Allah ba a cikin alkur'ani Allah ya siffanta yadda ya kamata mata su dinga sa sutura irin nasu wannan shine abin da zai saukar da albarka a cikin rayuwarki shi albarka babu wani gidan da su gidan suke da albarka ko uwa ce ta aifi yarta roƙon Allah take yi Allah kamata albarka a kenan kin ga albarkan ba a cikin gida yake ko a cikin wani jaka da za a cire a miki ba ba taɓa yin wani mutum da ya yi albarka ba face sai da ya yi da'a wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah a cikin alkur'ani ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adala an yu'rafna fala yu'zai Allahu akbar Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika ka faɗa wa matanka wa banatika da ƴaƴanka ƴan mata Wani sa'il mu'minin ka fada ma sauran matan musulmai duka da suke duniya yudnina alaihinna min jalabibihinna su dinga sauke jilbabinsu hijabinsu har kasa inji Allah wannan aya ce ta alqur'ani shi wanda ya yarda da Allah shi ne ubangijinsa ya yarda da annabi Muhammadu manzon sa ne bayi da zaɓi akan abin da Allah ya hukunta mishi illa sami'ina wa ata'ana zalika adana an yi urafna fala yuzain Allah ya ce wannan kuma shine mafi alkhairi gare ku mata za a bambance ku da fasikai waɗanda ba mutanen kirki ba saka hijabin zai zama muku annuri a cikin jikinku Allah ya ce ba za ku samu cutarwa ba a cikin rayuwarku duk wanda ya yarda cewa Allah shine ubangijinsa to ba shi da wata dabara bayan biyayya ma Allah saboda ku ji tsoron Allah ku dinga saka hijabi irin na musulunci wadda addinin ku ya umarce ku da shi duk yadda boko ya muku dadi akwai ran da za ku rabu da shi duk yadda ya muku dadi akwai ran da za ku rabu da shi amma rayuwa nagartacciya mafi dadi shine bayan mutuwan ki kuma ki je ki gamu da Allah lamin lafiya mafi alkhairin rayuwa shine rayuwar da kika koma zuwa ga Allah waye sanar da ke zaki gama makarantar ko ba zaki gama ba in ba kuma ta ba yan uwa da muka zo daga Bauchi wata biyu da ya wuce akwai wata ɗaliba da muke tare da ita multazima a harkan addini da kuma azarka abun nan tana nan a school of nurse tana aji biyu zuwa aji uku mun zo darasi aka ce mana sun yi haɗari a mota ta mutu Allah ya mata rahama rayuwa ba ta da tabbas duk abin da zaki a rayuwa babu tabbas zaki gama makarantar ba zaki gama ba wallahu a'lam wannan na hannun Allah ne amma dai duk yadda ta juya ki kokari alakar ki da Allah ta kyau domin da yawa daga cikin 'yan mata Allahu akbar su suna burgewa ne suna cinyewa ne ta hanyar saba ma wanda ya halicce su wani sai ya saba ma Allah ya burge sai ya saba ma Allah shi cinyewansa shine saba wanda ya shi to ba burgewa cikin sabon Allah babu burgewa a cikin laifi amma cinyewa da burgewa shine alakar ka da Allah kyau ba burgewa wajen ka saba ma Allah ba Allah da yake ba ko mahaifiyarka ba abin kayatarwa a ce ka saba mata balle Allah da ya halice ka saboda ku ji tsoron Allah ku sani cewa duk daren dadewa akwai makoma saka hijabi irin na musulunci wannan umurni ne daga Allah ku ba amir ku ne shar'anta ba ba wani ne shar'anta ba Allah da ya halice ku shi shar'anta saboda ka biyayya ma wannan doka ita ce dai mafita zuwa gare ku su kuma maza muna musu nasiya su ji tsoron Allah duk yadda duniya ta maka dadi akwai ran da zaka bata karatunka na boko kai karatunka Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa alkhairi amma babu abun babu abin kunya kamar a ce kai wa da addininka kullum muna maimaita irin waɗannan kalmomi idan mun zo gabatar da laccoci makamantan irin waɗannan mutum ne zaka ga yana rayuwa wani shekaransa talatin wani shekaransa arba'in wani shekaransa hamsin kai wani shekaransa sittin a duniya Allah ya saukar da alƙur'ani izu sittin izu sittin kai ka mutu ba ka iya ko izu ɗaya ba ai ka san ba za a barka ba very good izu sittin sittin ka mutu ba ka iya ko ɗaya ba a sittin kai ka san Allah ba zai barka ba yaya aka yi ka ci physics ka ci math ka ci Kur'ani ba yaya za a yi haka ne ka ci biology ka ci komai a maka gagarar cin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk taron ku yana gaya masahabban sai ce na fi ku kishi ni kuma Allah ya fi ni kishi in dai har zaka iya daukan turanci ka karanta ko kuma ka iya daukan Hausa ka karanta min ba da aula ce zaka iya daukan alqur'ani ka karanta kuma kar ka ɗauka. kamar yadda waziri yake faɗa a baya kar ka ɗauka cewa a ah, shi karatun alƙur'ani shi karatun alƙur'ani buɗe mutum yake buɗe basirar mutum yake haska basirar mutum yake mu muna da arrammomi ga sunan birjit bokon ma not ma su suke idan mutum ya dace a haddan ƙur'ani karanta littafi ya fi ba shi wahala akan yin hadda maimakon ya tsaya yana ɗauka yana karanta sai ce bari in haddace kawai haka ne saboda ka inda ka damu da ƙur'anin wataƙil da ka samu sauƙin wancan karatun da kake kwana ɗin haka ne ko ba haka ba ne saboda ka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin karatun Allah ya ƙara muku basira na'am na'am me me azumi yace malam eh, na'am yana azumi kullum kullum a daidai sai aka ce mishi babu kyau haka ne ko shine ne yake tambaya akan halaccin hakan ko rashin halaccin hakan yadda ga mashi babu kyau babu kyau a ce kullum kai kenan a cikin azumi annabi ya ce azumi da ya fi kyau a wajen Allah Allah ya fi so azumin annabi dauda shi ne a yau a sha gobe a yi bibi a sha gata a yi a sha a yi a sha wannan shi ne azumi mafi tsada in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka sabi azumi tutur ka yi ta yinsa wannan ba karanta so baban alkasimu ba ne Allah ya samu dace Allah ya saka Bukatu na ƙarshe da suke hannuna ɗaya a kan jawo hankalin mai har yanzu. A kan wannan yana kira don Allah malam a daga jawo hankalin yan uwa musulmai game da kishi da haɗin kai a makarantunmu da gidajenmu da duk inda muka tsaye kanmu. Saboda wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da musulmai suke fuskanta. yaren ƙarshe ya harka da hauka da turanci da na kuma yi karkara na karkare a yi hmm. ana ah, don allah waɗanne kwalitis ne za ta yi processing kafin ta yi karatun gaba da secondary ko aikin gwamnati wannan da ina neman addu'a ina neman aikin gwamnati to yi zaɓi ɗaya da ramu yau na tambaya ta farko ta ce na haɗin kai so gaskiya magana akan haɗin kan musulmai kusan ban sani ba ko malam Muhammad Kabir ya zo da laccar da muka yi satin da ya wuce a Bauchi game da yankuwantakan musulunci wadda kusan inda mun inda an zo da wayannan kasusuwan da ramu ba da shawara ma yan uwa su neme shi mun yi karatu akan wannan maudu'i kuma mun faɗaɗa bayani a kansa kamar yadda mai tambaya a eh, mai jan hankali ya an karar wannan shi ne matsalar da mu musulmai yau ya dame mu ba mu da wata fitina mafi muni kamar rashin fahimtar juna a tsakaninmu da kuma rashin ba da uzuri a tsakaninmu da kuma rashin kiyaye 'yan uwantaka na musulunci a tsakaninmu sannan babu yadda za a yi al'ummar musulmi su taɓa kai tudun mun tsira har tseren da suka cimma wannan matsayi na fahimtar juna a tsakaninsu da kuma sanin matsayin 'yan uwantaka na musulunci a tsakaninsu a hadisi annabi yake cewa al-muslimu na karajulin wahidin su musulmai kamar jiki ɗaya mutum ɗaya in ya tsaya babu dama wannan hannun ya ce ba ruwansu da wannan hannun babu dama kafafu su ce ba ruwansu da hannu babu dama kai ya ce ba ruwansu da hannu ma'ana dukkan jikin mutum kowane sashi akwai gudumawar da yake bayarwa na ci gaba da haɓakan shi wannan jikin kafafu akwai aikinsu aikin da hannu ba zai yi ba hannaye akwai aikinsu magangan jiki aikin da kafa ba zai yi ba ido akwai aikin da zai magangan jiki wadda hannaye da kafa to kowane sashin jiki akwai gudumawansa annabi ya ce su musulmai kamar gangan jiki ne guda daya saboda haka ina jin hankalin mu yan uwa mu yi kokari mu kyautata alakar mu ta yan uwantaka na musulunci babu wata alaka da Allah ya shar'anta wa musulmai wadda take da ƙarfi a tsakaninsu kamar yan uwantakan musulunci a musulunci yan uwantakan musulunci ya ɗara yan uwantakan zumunci na jini karfin yan uwantakan musulunci ya ɗara kowace alaƙa da musulmai suke da ita wacce ba ta yan uwantakan musulunci ba saboda ina jan hankalinmu mu yi ƙoƙari yan uwa mu kiyaye wannan alaƙa da take tsakanin na yan uwantakan musulunci yana daga cikin abin da Allah ya mana cewa zai taimake mu idan har mun kiyaye haka ɗin muna fatan Allah kuma ya taimake mu sai tambaya ta gaba ta ce mene to wani qualities karantar boko to daga cikin abin da malamin musulunci suka ambata shi ne na farko dai ya zama akwai aminci akan tarbiyyarta irin goyon da ta samu ta san kima kanta da kanta domin akwai bukatar kafin mace a ce ta tafi irin waɗannan karatuka ta san ita wace ce akwai wata lacca da muka yi wata biyu ko uku da ya wuce baya mun mishi take da mazinaciya jakar gayu ban sani ba ko an zo da shi shi ma yana da kyau yan mata su samu wannan lecture wato ita mace ta san kanta da kanta ita wace ce wannan ne ribar rayuwarta na farko kashi biyu cikin uku na mata hatta halin kakani kayi da suke fadawa a gidan aurensu matsalar da suka samu shine ba su san kansu ba to ita mace kuma in ba ta san kanta ba jaka take dawa jama'a mun fahimta in haƙƙin ɗan adam sun zo sun same mu samalan ayi nasiha game da haƙƙin mata ana dukan mata ana nemi ana walakanta mata ana cin mutuncin mata kasan akwai ranar mata na duniya na ce ai duk matar da kaga ana dukanta jaka ce mace in ta isa mace wallahi ta fi karfin duka in dai kaga an daki mace ko yarka ce karka damu da dukan kawai shi very stupid in dai ka ga mace ana mata haka ita mace a gun namiji wallahi in ta isa mace ta fi karfin ya ke ta ta fi karfin ya ke ta saboda haka matsalar da suke samu shine ba su sanin suwaye to ita mace a zubi da tsarin da Allah ya mata na halitta wata abaci da take da tsada shi namiji an ce mishi je ya kama shago an ce mishi je ya bude gona an ce ya je ya kama aikin ofis an ce ya je ya kama yadda zai rayu ya ci abinci duk wannan ofis da shago da sauransu da aka ce maza su je su yi fafutukar rayuwa ita mace duk wannan abin Allah ya sanya mata shi a cikin rayuwarta tana gidanta za a kai ta makka a kai uwarta a kai kannanta amma sharaɗi, sai in ta san ita wace ce kuma yaya za ta yi ta tsare matsayinta na mace saboda haka babu mace dabbiya wacce bata san ciwon kanta ba wadda za ta yadda da zina ko fasiki idan mutum fasiki ne har kin fahimci fasiki ne ba mutumin kirki ba angonku ko gaisuwa karke bai hada ki da dan iska once kina so ki ci ribar rayuwarki ki mori rayuwarki ta mace ko gaisuwa ko gaisuwa ina kwana karki dai haɗa ki da wani ɗan iska domin zai miki wani tabo ne da bayi warkewa zai miki wani tabo ne da bayi warkewa babu wani tabo a duniya da ya mace za ta yi wa kanta mafi muni kamar a ce ta taɓa zina dottin zina bayi fita a mahaifar ya mace duk anda ya kwanta a mahaifanta yakan fito da wani irin ciwo na ɗabi'a duniya shi yasa lokacin da Allah ya aiki mala'ika Jibril ya je ya yi magana da nana maryama ita nana maryama saboda ta san ciki daban al'amarin lokacin da ta gan shi ya nufo inda take fa'auhaina ilaiha ruhana fata matsala laha basharan sauya Allah ya ce sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa ƙalas sai ta ce da ta gan shi inni a'udhu birrahmani minka tace ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah karka iso nan saboda ta san sharrin namiji ya kusanci mace saboda haka abu na farko malam ita din ta san kanta inda za a barta a duniya ubanta ya mutu uwarta ibnul qayyim yace da ya mace ta bari ayi zina da ita ko wani ya taba jikinta gwanda ya farce ta da hukai jefar da gawanta zina da ita da zai yakan tafiyar da hananan mahaifanta hanana a tausayi kaga uwa ta ce ma ɗanta ya yi ya bari ya bari mazinaciya ba ta isa ta ba ɗanta umarni ba wannan jin kai ne Allah ke cewa sa allazi na bihi wal arham hanana yana mahaifa ne alakar wa da kani mahaifa ne kawu da dan uwansa mahaifa ne duk wani dangantaka ta duniya mahaifa ke haɗawa, to daga lokacin da ta bar maniyin zine ta mata cikin mahaifanta to duk ɗan da ya kwanta a mahaifan zai dahu. saboda ita mazinaciya duk ɗanta inda za ta haifi ‘ya'ya biyu a duniya ‘ya'yan ba ta isa ta haɗa kansu ba kai idan kaga suna rayuwa za ka ɗauka abokan gaba ne saboda daudan zina to ta san irin waɗannan abubuwa ta san cewa wani ya taɓa jikinta zai iya tafiyar mata da albarkan jikinta ita ya mace idan namiji zai taɓa jikinta Allahu akbar ko za a yi zina da ita akwai wani abu da aka halitce ta da shi ana ce mata ana ce musu hormonal evolution kwayoyin halittar da suka bambanta tsakanin ɗa namiji da mace waɗannan kwayoyin halitta su suke haifar mata ta yi kafcarin kowane abu da take so a wajen namiji ta ba da umarni abi ko kuma ta ba da ra'ayi a karɓa annabi kafin ya mutu yake cewa ayyuma ra'ati lamtar fuk bi zaujiya. duk matar da ba ta sassauta wa mijinta wa hamalatu ma la yutiku wa ma la yaqdiru alayhi har ta kan iya tilasta shi abinda bayi da iko bayi da karfin yi dole sai ya mata ta ga zanin dubu talatin ta ce sai ta sa ya ci bashi ya mata dubu ta gani ta ce sai ya mata ya ciyo bashi ya mata talqallaha wa huwa alaiha gadban to za ta gamu da Allah na fushi da ita jama'a kun gani watan har annabi ya mutu mata kamar lallabin su yake annabi na cewa karki fifita akan uwarsa karki bibita akan danginsa karki dinga sa yana cin bashi karki dinga tilasta mishi to yanzu ka dubi matan inda annabi zai tashi yanzu ga yadda suka dawo abin tausayi a hannun maza to abin da ya ja musu wannan kaskanci da walakancin ba su kiyaye kansu ita tana ganin kamar iskanci akwai riba ba fenti mafi muni da mace za ta yi makanta kamar a ce ita fasika ce saboda haka sai a karantar da ita mun fahimta ko mu yanzu a bauchi a makarantar mu muna da bangare sashi na koyar da zaman aure da rayuwa nema da makamantan irin waɗannan abinda ake karanta zuwa a wajen kenan ya mace dole sai ta san yaya rayuwar ta yake kafin ta iya kai tudun mun tsira to malam idan ta san mutuncin kanta yau a ce ubanta ya mutu uwarta ta mutu yayun ubanta sun mutu an barta a duniya ta san yaya za ta kare kanta abu na biyu ya zama tana da azaka ba da kikiya ba ce ka san akwai wata uban ne ke son karatu ita kuma da kikiya ce a mata aure kawai haka ne ba ta ganewa ba ta ganewa abu na uku ya zama tana da iltizami da kuma addininta tana makaranta kullum duk abin da ya shakar kan addini tana ciki tana kusantan bayin Allah waɗanda imma da su mata nasiya imma da su nusar da ita a matsayin jagorori a kanta to wannan babu laifi matukar kana da hazaka a bata ta yi karatunta ta yi jami'anta ta yi duk abin da za ta karanta matukar akwai kiyaye mutuncin kanta da mutuncin addininta matukar karatun da za ta yi yana da alaka da amfanar al'ummanta jama'a mun fahimta ko amma da suke rayuwa da yawan su terere haka babu kamun kai babu mutunta kai babu sanin ya kamata ma kansu da bayansu to wannan bai da wani alkhairi a cikin al'umma kuma musulunci ba zai taba yadda da shi ba Allah ya samu dace ala ina jirgi haka yanzu dai ina fata dukan mata ce maza a kyautata mata kuma a tattauta akwai sanarwa idan aka dace ana bukatar imanin da karuwan da suka fito daga eh, ita kan afirkan ba da kuka zama da farko sannan eh, wadanda suka zo kuma daga SPE eh, da Gombe State University da kuma Kashirin da Protect da English da kuma mana bukatar da aka a cikin ba su fi a da sai su yi abubuwan da tambayoyin da malam ya fita mana an kira da ya eh, yi mana da duka sun shiga kuma da fatan Allah ta yi aiki da ah, Har ila yau, wasu announcement na wasu akwai wasu kasar da shi malamin ya yi wadanda ya yi kira bayanai da babu kasar suna a nan amma akwai su a kwamfuta. Ya ce akwai masu bukata suna da memory card za su iya kawa downloading musu. a wannan lokacin nake kuma kira da amurka close remarks over the time bakin redinta na wannan makarantar shi ne alhaji hassan muhammad dawaki a gajin rafin dutse Allah da ya yi tattaki sun gaɗa ba dalilin da ta da sun na san ya kwana da da sallar kasuwa ya san yana da hajjar da kuma abun da karfe bakwai da wani abu a mai da gani ke malam ya kasu na san yawancin mu 80% muna kuma saboda ya san akwai hakkin da ya ɗauka a cikin da ya tashi da sassafe a wannan yanzu wannan ba abun wata ba ne kuma ya rage malam ya nuna wani cewa shi ne yawanci za su kira mutane sai da tan ya wuce mutum ana kiran su amma malam shi zo yana su na abuwa da ya saka a cikin bayanai da yi gaskiya akwai abin da ya taɓa da su da ya taɓa batun shugabanci

wasu al'ummomin duniya za su yi ta akan musulunci ma'ana yanzu yadda kuka gani irin su yahudu da nasara kowa da irin su kan da zai sabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa za su yi ta akan mu saboda rashin yawan mu ne annabi ya ce a'a yawa mun fi su ma yawa wani al'umman ta fi mu yawa sai dai yawan su mu yana nan kaman tarin tsintsiya ne kowa zuciyarsa daban take kai ne haram kai ne zina kai dukkan abun da ka sani ba a so shi muka sa a gaba kamar dai ka samu magin wata ka hada su akan kudai ka ga yadda ake wawa to haka al'ummar take suka tambaye annabi to me ya kawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda san duniya duniya da muka sa a gaba shi ya kai mu ga wannan matsayi sai ina gani abinda malam yayi magana akai dan Allah ya kai mu mu yi wa kanmu hisabi mu koma ga Allah subhanahu wataala da kashe na son ƙara godiya wa shi bawan Allah nan da ya zo da Allah ya mai da shi gida lafiya abu na biyu shekarar jiya sun tambaye ni a mrs waye za su sa yi shugabanci a wannan zama na ce to ni na san inda a gombe ne in ka ce malam yi hammari duk wani kira da ake masa na musulunci idan bai fara zuwa ba to ba zo ba na biyunsa dai zan iya faɗa sai dai shugabansa mai martaba babban hakimi ga hakimi ga wazirinsa nace duk wanda kuka kira wallahi komin dare in dai ba wani uzuri ba wallahi zai iya zuwa kowa zai mi shaida malam shi yana ɗaya daga cikin wanda suka fara zuwa muna addu'a malam Allah ya saka maka da alheri sannan sauran malamai da suka biyo wannan shehi malami daga Bauchi muna muku addu'a Allah mai da kowa gidansa lafiya baki da suka tafi daga sauran makaranti da ke cikin gari da wajen gari muna addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suka zauna suka shirya wannan abun Allah ya sama kowa a cikin mizaninsa daga ƙarshe yadda Allah ya haɗa mu na muna addu'a Allah ya haɗa mu a cikin aljannar Firdaus assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi ana fatan kamar da yadda ya faɗa wanda ya samu kansa a nan ya saurari abubuwan da aka fada ya koma gidan lafiya ya yi aiki da abun da aka sanar kuma taron nan muna fata Allah ya sa si ne sanadin shigan aljanna baki daya a wannan dan tare da izinin shi ciyaman mun zo karshen wannan gagarumin wa'azi da aka a shirya a wannan lokaci kamar yadda dai ina nanata announcement din shi malam da makarabansa ana bukatan su a can council chamber waɗanda suka zo daga sauran makaranti SCE State University Kashere School of Technology ana bukatan su a cikin nan so mun gode wa kowa da kowa da ya samu halartar wannan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh